ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب السلام عليكم يا مسلمين da farko mun sha karantarwa ne cewa babu adabu na masallaci in kana son gaba-gaba ka zo da wuri amma ba za ka zo a ƙarshe kuma ka zo ka shiga tsakanin mutane ka zo ka takura ka ga yanzu wani ya cutar da su tun ya zo da wuri ya kama guri ka zo ka shiga tsakanin su ba daidai bane maza Allah ya hana wannan in kana son guri gaba ka zo ka zo da wuri amma ba za ka kama guri ka ce wuri kamar naka ne ko da ka zo latti ka ce sai ga wurin ba wannan zalunci ne ko cutarwa in kana son sahun gaba zo da wuri in ka zo a ƙarshe ka je can baya ne ka'ida na majalisu amma ba za ka zo a ƙarshe ka zo ka takura mutane ba cutarwa ne maimakon ka samu lada ka samu hakki Allah ya tawaga maudu'i na hudu mu na yau shine tsadan abinci da kuma halin tsaro waɗannan abubuwa guda biyu tsadan abinci da kuma halin tsaro to ta yi ne sauraro ya ce to duk yawancin hudobi da ake yi da ji ana magana kan alola sarki sallah ba eh ba a yi a kansu ba a yi a kansu amma shekarun baya can duk a kansu muka dinga yi ina ji mun kai shekara kai kusan ishirin a nan masallacin muna ta karantar da yadda ake tsarki yadda ake alola da ke a sallah bari ja maka da wanda mun karanta akan waɗannan matsaloli mai yiwa lokacin ko ba ka zuwa ko kuma menene ka manta ma kai baka zo littafin ba littafai da suke magana akan sallah mun yi sifatis salati na albani sai da muka gama a masallacin mun yi sifatis salati na Sheikh Abdulaziz bin Bas sai da muka gama anan. akwai akhta'ul musallin ɗaya guda uku sai da muka gama su anan nan masallacin sannan babi na alola da tsarki da sallah mun yi sahih muslim mun yi sahih buhari mun yi a cikin muwadda kai bulugul maram ma da muka gama ta gaba ki da to da ka wanda yake son maganan alola tsarki ka koma wancan kasar ka je ka ji dan wa aka samu dan su mulhidai su ai ba a maganan alola ba a maganan tsarki sai magana abin da ya shafi halin da ake ce zali ne canja an hali ya canja sai a canja mu ma muna son a samu zaman lafiya koma kan alolar ka da tsarkin naka eh, an gane wannan eh, kamar yadda na faɗa maudu'in hudu ba mu na yau shine tsadan abinci da kuma halin tsaro a ƙasar nan mu fara da ainihin topic na farko ko maudu'i na farko shine maganar tsadan abinci idan ba ku manta ba a farko farkon kaka na ɗan yi wani hasashe a nan ne nasiha kun tuna kan magana abinci har nake cewa kaɗan ba surplus na abincin ka katana tanade shi kar ka yi wasa da shi mai wa abinci zo yi tsada ga dukkan alamu na ce kada abin da yake hannunka ka yi kokari ka karar da shi daga baya kuma ka zo kana nadama don addinin musulunci ya da tattalin arziki ya da tattalin menene tanadin gaba tsini da dabara ta kun ga halin da ake ciki yanzu shi a zafin da muke yi shi ya tabbata abinci ya ninka ko da ninka ba yanzu mu dauki mudun masara a lokacin da aka yi girbi ina jin da ya wuce naira ɗari da hamsin ba haka ake sayarwa to a yanzu da nake magana nan in ka je kasuwa akalla ya kai nawa ɗari uku da ma hamsin to ka gani ya kai ɗari da uku da hamsin ya ma wuce ninkawa haka ne shinkafa a lokacin ɗari uku zuwa ɗari uku da hamsin to yanzu ga shi ta ta tuwo ma wannan ta kai nawa ɗari shida in ka dafa wa fa ɗari shida da hamsin in ka dawo man gyaɗa lokacin da aka kaka kaka kwalban ba ta wuce ɗari hudu yanzu ta kai ɗari nawa ɗari bakwai waɗannan abubuwa in ka dubi tsadan abubuwa ɗin nan yana so ya wuce hankali to amma kun san komai yana da sababi komai yana da dalili bayan kaddara ko a ganin kuma yasa sababin wannan tsadar ne ne dalilin ta ina son ji irin tunani irin na kuma yasa sababin wannan tsada din wanda kar ku kumanta har yanzu ba ba yi shuka ba dan ruwan da ruwan bai zauna ba yan waɗanda suka yi din ma tana bushewa kayan kenan wannan damunan babu tabbas a kanta ta yanzu a ce a yi shuka har ya kai a ya nuna a girbe kuna jin tsadan abincin nan raguwa dai ko karuwa dai karuwa dai domin abinci ya fi tsadan an shiga menene damuna na wani ya kare na gona bai zo ba tun da wuri wuri ma kun ga halin da yake ciki to mu koma maganar sababi ko a iya tunanin ku me sababin wannan tsadan ne kan na ga wani can baya da aka bismillah bala me kake ganin wannan tsadan ya kawo ta yana da alaka da policy na gwamnati mutane sun samun da ake nufi da policy ko shi ne yadda gwamnati ke tafiyar da al'amuranta tsarinta shi ne policy nata eh yana da gaskiya wannan haka ne mu tsaya kan wannan kafin mu je gaba ah, kun san gwamnati nan farkon hawanta da ta shekara guda sai ta rufe boda ta hana shigo da dukkan abinci kuma har yanzu nan da nake magana an yadda shigo da karafuna tafiya fat na motoci kayan electronic duk a shigo da shi amma ba a yadda a shigo da abinci ba to rage shigo da abinci kuma ya kawo tsadan abinci a nan don yanzu wani yake gaya mun a na wato benin kenan benin ba wai shinkafa a kudin najeriya bai wuce dubu tara ba dubu tara zai wuce dubu tara a kudin najeriya bai wuce naira dubu tara ba to amma ba da ke ba su ba da dama a shigo da shi ba mu ga shi na wajen 27 da bakwai zuwa talatin kaga wannan tsari ne na irin wannan gwamnati ya taimaka abu na biyu kuma du in muka dangana da gwamnati rashin tsaro rashin tsaro yana haifar da inflation wato tsadan abubuwa cikin ƙasa ta ina eh, yadda rashin tsaro ke haifar da tsadan abubuwa shine musamman abin da ke da alaka da abinci ɗan eh, ƙasa suna buƙatar su je gona a kwanciyar hankali su yi shuka su yi noma don ka je gona a kashe ka ko a sace ka to in har dan talaka yana jin tsoron zuwa gona ko za a kashe shi ko za a tace shi kaga kenan masu zuwa gonan kaɗan ne sai wanda suka sai da rayuwarsu suka yi da su yi kasada su je majority kenan ba za su je ba to in kuma ba su je majority ba su je ba kaga noma zai karanci abinci zai karanci a ƙasa in abinci ya karanci kuma dole ne wanda yake hannu ya tsada yanzu akwai jihohi da yawa sokoto kebbi zamfara katsina kaduna yobe meja mace uh, borno taraba yobe duk waɗannan jihohin da na irga manoma ba sa zuwa gona a cikin kwanciyar hankali wasu ma sun daina noman gabaki ɗaya saboda jin tsoron rayuwarsu wasu abincin an yi ma saboda rashin tsaro an zo an kona shi tun a gona ton nawa yan boko haram suka kona na abinci a maiduguri kuma wannan abincin shi ne za a kawo cikin ƙasa shi za a kai kasuwa shi ne za a sayar shi ne za a ci to an kona shi dan wanda aka yi an kona to kaga insecurity rikin tsaro da gwamnati ta gagara samar da shi shi ma taimaka wajen tsadan abubuwa sarakan nan policy na gwamnati da tsarin irin nata yana taimaka sai za a wasu kasashe akan yi juyin mulki saboda biredi A ya faru a ina sudan common biredi da kansa aka yi juyin mulki a albashir wanda ga shari'a yanzu yana kurkuku sai yanzu a kurkuku yake biredi kawai fulawa ina je sudan na gani ya san yadda biredi yake da fulawa take da a wurinsu masar sauran suke zanga-zanga a kan maganan tsadar biredi so tsari na gwamnati yakan taimaka wajen sauƙin abubuwa yakan kuma taimaka wajen tsadan abubuwa yanzu da arabia kusan mai mu ce ba sa noma ɗan noman su kaɗan ne amma me yasa abinci baya tsada a can yadda ka bar shi bana shekara mai zuwa kada ka same shi da ka bar shekara goma haka da ka same su abubuwa me yasa saboda policy na gwamnati ita gwamnati za ta ɗauki kuɗinta ta je waje ta sayo misali a naira dubu ishirin sai ta zo ta sayo talakawan kasanta naira dubu goma saboda sun san cewa dama kuɗi na talaka ne kuɗi na 'yan ƙasa ne sai yi wa 'yan ƙasa aiki da shi ta ta sayo abinci a waje ta zo kuma ta yi subsidize ɗinsa ya zama sauƙi to mu nan kasar gwamnati mu ba ta haka ba za ta sayo abinci ta zo ta rage kuɗinsa don talakawa saya ba a aka sun haka ma idan wani wata annoba ta faru misali aka kawo contribution taimako daga ƙasashen waje ko masu kuɗi suka bayar sai ka samu gwamnoni su suke danna wannan abu su rabawa ma haka ne ko ba ka bane sai suke rabawa kowa ya sani lokacin da aka dinga zanga-zanga ƙasar nan ana bi sosto na gwamnati yau da ke makare da abinci wani ma ya lalace a experience. amma sun ƙi raba wa talakawa talakawa su su fasa su wawusa kaga aka san abin da ke faru a wasu ƙasashe a ba abinci don mugunta ku ajiye a so har ya lalace ku ƙi wa talakawa kaga dole abincin da yake hannun mutane dole ya kare dole kuma a samu tsadan abubuwa na abinci to idan muka takaita sai mu ce tsadan abinci nan akwai hannun gwamnati a ciki kawai in akwai hannun wane ne hannun gwamnati kuma waɗannan abubuwan da muka faɗa muka tattauna da mu da kuwa kansa ba da zai ce ƙarya ne fa kowa ya san gaskiya ne wannan yawa kowa ya san gaskiya ne akwai abinci a so amma ba za su raba ba in ga sun raba lokacin siyasa ya zo suna bukatan kamfe to lokacin ka nasu ya dan raba wa mutane nan ma su raba waɗanda suke ganin magoya bayan su ne da su ba suna abu tana talakan ba bane a waye da goyi bayan su akan siyasar su waye da goyi bayan su akan cimma burin su na rayuwa halalin kana shugabanci kowa da kowa naka ne ba a wani yi ni wani bai yi ni ba wani an jariya kaza babu dukkan su a karkashin ka suke suna da haƙƙi a kanka ko musulmi ko ba musulmi ba ko mace ko namiji ko dabba ko mutum a tsari na shugabanci kowa yana da haƙƙi akan shugaba ba maganan wani na wannan ba nawo ba dan bambancin jam'iyya bambancin kabila bambancin yare a duk babu wannan Allah ya ba to mun ji abu na farko me ya sababi na biyu kuke ganin to me ya sababi na biyu eh bayan policy a cikin dai wato ina fahimce ka masu kuɗinmu 'yan kasuwanmu su ma suna da hannu a wannan abu wannan haka ne 'yan kasuwanmu masu kuɗin wannan al'umma suna da hannu a kan abin da ke faruwa na tsadar abinci eh, mai dalili tun da kaka masu mugun nufi irin waɗannan 'yan kasuwar da masu kuɗin suka dinga jin manoma har gonansu suna sai abincin suna zuwa suna ɓoyewa saboda wannan lokacin ya yi tsada su fitar su sayar saboda irin wannan lokacin suka dinga ji a gona wadda bai saya ya tanada don abinci aka hana shi suka dinga sayewa sannan su kuma 'yan kasuwa su kansu rashin imani da rashin tausayi da yake cikin zukatansu wajen ƙara tsadan abubuwa fiye da hankali ma waya zai ɗauka yi buga lagos kano ko anambra ko wani ke buga a kan wani abu yana jin abin ya tashi a can tun ma bai zo nan ba sai daga nasa ya kawo tsadar ya iso da ita wanda musulunci in ka ya sauki ka siya sauki sai ka sayi tsada tukuna ka sayar tsada to tun tsadan ba ta zo ba su mai da ita tsada kuma su kansu yan kasuwar su kan hada baki su kara kayan farashin abubuwa bayan koyewa ma da suke yi mutum yana da abu sai ke sayarwa sai lokacin da ya ga dama ya tsada sai za irin wani akwai malaman da suke ba da fatawa cewa idan an fahimci yan kasuwa suna ɓoye kaya ya halatta a fasa shagon a sayar ko ba sa so yi malami masu irin ba da wannan fatawa da Allah ya sauwaka so yan kasuwa suna da hannu a cikin wannan abu yan kasuwa suna da hannu a cikin yan kasuwa ku ji tsoron Allah ga kasuwanni suna tafi da wuta amma bai zama muku darasi dukiyar halal wuta ba ta cinta kuna bacci a gidajen ku ta zo ta kone duk abu lokacin rana hanyar haramun duk manyan kasuwannin kasa na ba da wata cinye wuta sau biyu sau uku sau hudu ba amma kun ki daukar darasi kun ki tausaya wa talakawa kun ki tausaya ma yan uwanku al'umma nan kuma yan uwanku ne daga yayan ka ne sai ka sai dan uwanka duk bai wuce haka amma kun ki kullum Allah Allah ma kuke kayan yi tsada ku samu riba Allah ya tsare ni aha Allah eh. ya yi ku mutane Najeriya yawanci mutanen eh. eh. eh. a wahala ta an ta kafa an kowa eh. da abu su eh. Zira gidan rediyo an sa ka shinkafa dan abin a sano ma eh. mutane an bari ana shigowa da gida su yan ara haka ne saboda kan su a tsara ko gwamnati ba ta duba talakawa a inda su irin a sake yin abin kuma duk lokacin da aka ce a yi ba zai kowa daga kasashen wajen ai tana ba tallafi eh. ka noma na tsada eh. eh. a wannan haka ne yi a yanzu noman da muke a nan ai na wahala ne noman wahala na yana noma na sani sai daga wani abu ma kama mai da kudinka ba ma asara ma kai yanzu ai da yawa manoman na ji waɗansu a kebi suke suna cewa ga shi an ce ana su abin bunƙasa ƙasa da abinci an sa sa sun yi noma to yanzu aka je aka ba da ƙofa aka shigo da abinci to dai zai araha su yi asara to su da yi araha gara a hana shigowa da su su su riba to ga da kenan shi kansa ɗan talaka shi kansa ma abokin gaban kansa ne ko ba mutum gaban kansa bane kai dan kan kana so kai ka samu to waɗansu su ga wahala ko ba ma abin ake abin da in ka nemi manoman su nawa ne a cikin al'umma ba su kai kai bisa ɗari ba na al'umman ƙasar nan kai yanzu ga masallacin nan a ciki in ka in ka kasa masallacin nan kashi ɗari da wuya ka samu kashi ɗaya ma suna wani ya ma hanyar gona ma balle ya noma su amma waɗannan 'yan tsirarun nan wai don ribar su suke zuga gwamnati a hana shigowa da abinci saboda wakar ya arha to kaga akwai matsala ga su kamfan kamfanonin da ya faɗa na zazzaban shinkafan nan sun yi suna nan da yawa manya suna sai shinkafan suna zazzabe suna cin riba to in za a zo da ita a waje a zazzabe sai ce ta ba samu aikin yi ba ko ba ka bane to su ma da a zo da ita a waje ba samu aikin yi ba gara kar a shigo da abincin in ya so su su rika zazzabewa su da mutane da suka ga dama to kaga duk musiba akan mu take koma to inda gwamnati tana da hankali karan gwamnati ne zai masu hankali a cikin da zuke za su yi tunanin wani policy ne in muka zo da shi majority za su cutu majority za su cutu eh? waɗanda ba za su cutu ba ɗan kaɗan ne kuma waɗanne ne ɗan kaɗan za su cutu amma majority ba za su cutu ba kaga gwamnati ita take sa wannan a faifai ta yi lissafi to dama abin da ake magana majority duk hukunci ana yin kasar ne majority yanzu misali idan mutane dubu biyu za su cutu amma mutum ɗari ɗaya za su amfana kamar bai kamata yana gwamnati aiwatar da wannan abun ba ko ba ka bane idan mutane dubu biyu za su amfana mutane ɗari ɗaya za su cutu sai a aiwatar saboda dubu biyu ne ne su amfana don ba za ka da mutum dubu biyu da mutum ɗari ɗaya ba kama ita gwamnati ba ta za ta yi aiki da hankali da tunani abinda waɗansu masu son zuciya na jikinta suka cuza mata ita suke ɗauka ko ba ka bane na jikinsu na yanzu ka san gwamnati kusan ɗaukar shawarar su na jikinsu ne wanda suka yarda da su ko da kuskure ne sai su ɗauka wanda ba su tare da shi ko da gaskiya ya faɗa ba sa ɗauka to ya da ya kasa ta tafi akan yin wani yanayi rashin adalci alani ko abokin ka in ya faɗi gaskiya sai ka ɗauka kada gabanka da kai da shi yana ka ɗauki gaskiyar da yake da ba ka ɗauka ba yake cutu sabon da ke faruwa ke so manoma da masu kamfanoni sun taimaka wajen tsadan abubuwa a najeriya saboda sun biyo gwamnati shawara kar a shigo da shi don su rasa riba wannan ya cutar da mu ka ake nan yanzu mun samu kilas nawa mun samu uku policy na gwamnati yan kasuwa da kuma ne? manoma da kamfanoni iya tunanin ka kenan to alaikum salam karkashin magana da yi eh eh, eh. Eh. haka ne eh, eh na na yabi da magana kun san abin da wani yake cewa yake da barayin gwamnati wato masu satan kudin gwamnati ba su damu da kasuwanci ba su da kawai sata ne su kai bankuna su ajiye to kuma yanzu kai kudi banki akan gane mutum yana da shi da efcc ba za su bincike shi ta sakamakon haka suka nemi hanyoyin da za su ɓadda kuɗin shine wajen gine-gine da kuma ba da jari a kamfanoni har yanzu yawancin manyan 'yan kasuwan kasan da ake cewa na miloniya ne wani miloniya ne kusan kuɗin ba nasa bane na waɗannan ɓarayin gwamnati duk wanda zai ce kafa ba da kuɗi a ƙasar nan kuɗin gwamnati ne ɓarayin gwamnati ne suka sata suka suka yi dumping ɗin akawun ɗin su yake musu kasuwanci to abin da yake faruwa yanzu suka ɗauki irin wannan kuɗi da ba za a kai su banki ba wanda suna ajiye suna a rizabuwa ko a fito na rami kamar kabari a ɓoye su ko gane bane ko a sa cikin duram duram to gara tana ci suna lalacewa ta yanzu sai su dauka sai su ka dauka suna ana kaiwa ana san abinci da yawa in mutum shiga da biliyan ɗaya kasuwa duk kusan abinci wani ilan da ɗaya da shi su manya manyan su su ajiye in yayi tsada su zo su sayar su sayar da tsada su ba sa tausayin talaka wannan gaskiya ne shi ma taimaka shi ma taimaka wajen tsadan abubuwa yawa ya taimaka gaskiya ne alaikum assalam har kan barkono me kana da kana kan barkuna wannan kakan barkunan ya yi sauki kamar buhun ya zama sha ɗaya wani custom ya dinga sai barkonan gaba ɗaya je ɓoye da ya je ɓoye sai yanzu lokacin tsadarsa a kasuwan da ya je su ku ba ku da jami'a ku saya ya sake dawo kasuwan da ya saya din ya ɗauko dubu talatin da hudu ko ka saya ko ka bari shi kuma ya saya a lokacin nawa dubu goma sha ɗaya dubu goma sha ɗaya ka ga rinka sau nawa sau uku to abin da masu kuɗi suke yi kenan sai za ga zai da musulunci ta hana hodis ta hana sayan abinci a boye yanzu magana Allah ya ce annabi ya ce ah, a faruwar ku je ku kai faruwar su Allah ya hana kaza annabi ya hana kaza ba ruwan su to yanzu ka duba rashin tausayi ka saya ko shekara da yi ba dubu sha daya ka zo kana sayarwa dubu talatin da biyar kuma ka sayi shi na miliyoyin ɗarurrukan ne rori ka ɓoye ka sai da shi a kasuwa da kuɗin ka barkono ma ya ji wannan to matsalar ma haka suke yi dawa ma ka suke masara ma ka suke wake ma yanzu wake buhun wake ɗaya ba dubu hamsin to ni abin da na sai da nawa ni ina gama ya yi tsada wake na da na sayar 27 da bakwai bakwai a lokacin da na sayar na wannan a kakan da na yi ishirin da bakwai na sayar to ga zai zo wajen dubu sittin masara ta wadda na sayar na sayar dubu sha biyar biyar ba da ɗaya ba ga shi yanzu na ake sai da ita 23 dubu talatin haba Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka yawa yawa yawa da kan nan waɗannan ɗabi'u da ake yi a ƙasar nan in dai ba a daina yin su ba to gaskiyar magana talakawa za su ga uku talakawa za su ga uku musamman ma'aikatan gwamnati waɗanda ba su iya noma ba ba su san kasuwanci ba kuma yi da hankali wannan nau'in kawai sai a aikin gwamnati ka dogara da albashinka ba ka san noma ba ba ka san kiyo ba ba ka san kaɗan buɗe wani shago ba wallahi rike gidanka sai ya gagare ka kuma sai ka sai ka shiga katutun shi sai ka yana muku nasiha aikin gwamnati yanzu ba abin dogara ba ne. ko labin nawa kake kai ko kana 16 ne ka rika noma ko kiyo ko ɗan wani shago wata rana idan albashinka ya ɗan matsale ka samu hanyar da ba da kai kai ke bane a gidanka don kullum abin ƙara ana daɗa hana ku albashi kaya na daɗa tsada ko ba haka bane albashi yana wahala kaya na tsada kai na da ka je kana da yaya biyar shida bakwai goma akwai abun bakin ciki ka tashi yaranka suna kuka ba su karya ba ko sai a baba ba mu da sabulun wanka ba mu da oman wanka me za ka gaya musu yau ka ce babu gobe ka ce babu ƴaƴan na kama sai sun rena ka matan na kama sai sun rena ka. ran baka da kwantar a gidanka dole ka bar su fita dole ka bar su fita a ah, to ka tsare mutum canwa ma da manzo a aka tsare ta me yake wanda ya tsanta ta zarkanwa to za ce bata bata ta da ta nemo ba ita kuma bata ci da ita ba har ta mutu aka ce tana wuta ba za ka ce da yayanka kai baka je ka nemo musu ba kuma ka ce ba za su fita ba in kuma suka fita barna ne sai ka sani musamman yaya mata ya za a yi saboda ka dinne hankali sai ka yi tunani ka koyi ka shiga makarantar ta nutsu ka shiga makarantar ta kana aikin gwamnatinka ka taso in shagon ka je in gonan ka je in ina ne a saboda lahadi kana can amma wannan karko da ka dogara da albashi dama baya isanka an zo kuma ba a baka ba an zo a yi mutum din sunanka kana bin na wata shida a zo a baka na wata daya a zo a yi ƙaryan cewa ba a bin mutane albashi har ma ce kafin gumin su ya buce an biya Allah ya ne karya? to ku yi hatara ku yi hatara ku kama kasuwanci kama noma da kiyo yanzu ku dubi wani abu babban abun da nan mu arewa muka dogara da shi bayan dogara mu ga Allah noma kiyo to yanzu noma kiyon an hana mu in ka je gona a kashe ka in kiyon shanun ka tara zuwa ɗaya da su ko ba ka bane? to ya dame kun ga an kasara mu tattalin arzikin mu noma ciwo nan arewa to an hana noman dabbobin fulani su tara zuwa da yaje su ma da kansu da yan uwansu saboda yanayin kasa take ciki to ya dame wai ne mafita noma an hana ba za ka kai noma kwanciyar hankali ba sai a sace ka ko a kashe ka ka tara shanun naka ɗari wani ya zo da dare ya kora su ya tafi da su domin ya yi yi kaga ba tsaro ba zaman lafiya sai za ni yake kira ma a ni a ra'ayi na a fahimta ta kuma na san ina waɗanda muke tare kan wannan ra'ayin ya kamata gwamnatin ƙasar nan a ba da izini ma kowa ya sayi makami ya kare kansa shi ne kawai har kasashe da yawa gashi na sun ba da izini ka sai makami ka kare kanka tun da ita gwamnati ba za ta iya kare ka ba wannan kowa ya riga sani yau da da safe na kaje ya ji abin da ke faru Abuja yan fashe suka suka shiga banki da a fili gashi ne ana ta ana ta da su sai cikin Abuja ya kwata har wai barayi amuro ba za su shiga banki da rana da sabo ana ba ta kasuwa su ne kuɗi yanzu a kamar Zaria a cewa cikin garin Zaria yan fa za su shigo gida gida suna ɗaukar mutane jiya abin da ya faru a yawuri shagi yan makaranta saboda tamanin sai ba ma adadin su aka zaɓi ba da mata da maza da yaran su har da malaman su an ɗiba an tafi da su kuma ma waɗannan jihohin wallahi ni ina da akwai iskanci a ciki bayan rashin mutunci akwai iskanci in ba rashin in ba iskanci ba kun san ba ku da yan sanda da sojojin da ku kare waɗannan yan makaranta da Allah ya kamata ku bar su je makaranta a dawo da ita zai mana dama dama ya dawo a je su dawo amma a wannan lokaci akwai wani boarding school a cikin ƙasar nan a yanzu ka gane Kano da ke aiki da hankali duk inda makarantu suke na kwana gwamnan Kano sai sa aka dawo da su duk cikin gari kaga an samu sauki tunda su waɗannan masu kawo harin nan suna son fa boko nan fa sai an bacci ne dole sai an bacci karatun nan sai an bacci to tunda sai an bacci za a kai yara suna daidaiwa a dawo da shi dai mana yarka ta je ta dawo ɗan ta je dawo in ya zuwa suka shigo cikin garin ko da itace da da sanda a fafata amma suna wajen gari mutanen bashar wa zai tare su yanzu a makarantar su kai hari fa tana wajen gari ne kuma yan sanda da aka bayar bafar duk guda ishirin ne su kuma sun zo sama da ɗari biyu mutane ishirin suna su za su yi za su yi fata da mutum ɗari biyu yanzu kafin su sako su sai an ba su kuɗi na talaka da riba ba su wajen riban kuɗin ma a yi sama da faɗi ko duba abin da ke faru mu komi a lalace ke komi a lalace ke sai da ka irin lokal wutar da ne ya kamata kananan bindigogi na ba mutane kowa ya dauka kare kansa yanzu nan gidan da bindiga nan da bindiga nan da bindiga marasa kunya ne suke bi gida gida suke kwacen waya da kuɗi za su yi in sun shiga gida dai ba za su gida wani ba to amma kai an hana ka dauka amma shi mabarnaci an bar yana dauka ko ba gaba ne wace kasa ta rayu irin wannan yanayi tsakani da Allah wani kasa ta rayu irin wannan wani al'umma kai an hana ka daukan makami wani kuma shi bai damu da dokan ba yana ma sayarwa ma irin na kuma na gwamnatin ma manya-manya makamin suna hannunsu to kai irin local weapon din ma irin makera mu ma suke kada suke suke dan kera makera an hana ka dauka inda kuka da dauko demokradiyyar amurka ai sun ba da izini ba ta addancin irin na nan amma sun ba da izini a rike makami ko a inda amurka ba daukan makami ana dauka ga shi na kaso da kaje kasar amma mun kuma ana mu dauka kun kun kun kasa tsare mu wani wani zalunci ne kun hana mu dauka kun kasa tsare mu ko ba ka bane wallahi kun zalunce mu kuma da mu kai karan kurin Allah kun zalunce mu kun hana mu daukan makami kun ka kun kasa tsare mu sai mu ce muku Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa kuma yanzu ku buce kace mu yawa yanzu a ce an bani izin dauki makami a kodin shigo gida na kace mata na kace dana ina kallo zan bacci kama in ban da makamin fa zai kashe ƴaƴan na kuma ya kashe ni ya fita sun sulmi kuma ɗaiɗi abin da yake so ya ba sai zan gana zuwa gajiya sai mutum karanda. saranda ah, to in kace ma da me za ka fafata da su sai su kashe kan kuma bayan ranka su dauki abin da suke so su dauka to da su kashe ka bayan kamar su dauki abin da su ɗauka su ba sai da gace zuwa ke ake dinin ake mu mutane kwace a gidan su fashi a gida mu da da sai da ake fashi a jeji ake a hanya Kamar amma za cikin gari ake fashi saboda tsarani rashin tsaro a cikin gidan mutum ake masa fashi makwacinka ba ne zai kawo maka agaji ba saboda in ya zo da a harbe shi ko ba gaba ne to mu an cutar da mu Allah isa wallahi Allah isa Allah isa mu ta garin kasa irin wannan irin Najeriya ba abokin gaban ka an yadda da makami amma kai da zaka kare kanka kai ba dan ta'adda ba an hana ka dauka kai ba zaka kariya ne in an zo za a ci mutuncinka za a ci mutuncin iyalanka ka kare kanka kuma duk shari'ar duniya duk dokokin duniya sun yi da kowa ya kare kansa self defense kowane kasa a nan akwai constitution kasar nan ma an yi ka kare kanka amma abin da za ka kare kanka an hana ka wani irin warwaran kai ne ka ce in kare kaina abin da zan kare kai ka haramta min shi ta zan kare kaina ku dokokin ku na Najeriya ko kowanne tana cin karo da juna eh? Allah ya sauka Allah ka tsare mu wallahi rayuwa a Najeriya ya zama dole ne kawai wallahi in ba don dole ba wallahi kasar nan ba kasar rayuwa bane wallahi in ba dole ba Najeriya ba kasar rayuwa ba ce wallahi sai mutum ya koma wata kasar ga irin kasashen su Uganda nan sun fi mu zaman lafiya Uganda Uganda in kasashen mota nan da nan da ka mutu ya fashi nan da shi an kamo shi suna zaune lafiya nan uganda na imran yake mun tare yake cewa ko karfe ɗayan dare ko karfe ukun dare za ka yi tafiyan ka baka ma tunanin wani ya tare ka hanya to amma mu najeriya tattalin arzikin mu na banza yawan jami'an tsaron mu na banza yawan arzikin mu na banza yawan jama'a mu na banza yawan ilimin mu na banza da ƙananan kasashe ne uganda how many population ɗinsu nawa suke amma suna zaune lafiya abokin na zauna lafiya saboda ɗan adalcin da shugabannin suke sun suke kwatar ka gare su dole ko ba ta ce yana shugabanci ba musulmi ba ne amma wallahi ko musulmi aka taɓa yakan tsaya dakin sai ya kwato masa haƙƙinsa aka taɓa musulmi ka ga dai kasan da ake adalci dole a samu zaman lafiya in ana adalci za a samu zaman lafiya amma mu babu Allah ya sauwaka na'am Eh. kamar tsara shi aka yi na'am ana so a ci nasara a kan ka a gaba eh sai an kare tattalin arzikin ka ta wannan ya shafi hudu ba ma wancan kare yi mana ya lalata shi yi mana gaskiya ne to ai ma an gama da mu don kana fama da yunwan cikin ka ko yaki yaki da je yaki da je yaki da yunwa ne ai kuwa a zamanin manzo Allah wanda bai da guzurin abinci ba akan wutar da shi zuwa yaki dan farko ya kashi ka samu energy ka samu kuzari kamun ka je yakin ma in ba ka suka faɗi hanya to mu yanzu ana so ne a kassara mu yunwa ta ci mu arzikin kasar mu ya lalace in aka zo ya kan mu sauki ko ba ka bane ya sauki gaskiya na'am

wannan wa'in a'udhu billah shin tsaro ba arziki ba ne walwala ba arziki ba ne lafiya ba arziki ba ne ilimi ba arziki ba ne haihuwan 'ya'ya ba arziki ba ne tare ta ka takura mutane ka ce wai shi da kansu yanzu da arabiya da noman kanta ka ci da kanta amma ba zaman lafiya Kai zaman lafiya sun fi kowa ma zaman lafiya amma duk abinci su komi hatta yan yi tana vegetable wannan daga za su shiga musu da shi kuma arzikin da muke kaba ba da shi man fetur su ma shi ne amma su dai sun taimaka gabani masu kwatanta adalci shine ba sa takura wa talaka ko a hana shi albashi ko a ke masa promotion ko a ke ba shi hutu ko a ke ba shi kudin gratuity ko kudin fanto, ko kudin ne su ba sa wannan ni naka in tadda ba ka ce sai za ma'aikatan su ba sa korafi ba za ka sun je yajin aiki ko sun wani ba sa to mun rasa wannan ka yana yin kasar da muke duk ka an danne maka an ce ka ci da kanka yanzu a cikin kunan da yawa na san wasu na so su je gona haka ne to na farko in ka same bai da gonan ma bai da irin ma da zai shuka bai da kudin takin da zai zuba maganin feshi za ka samu babu turokta da zai noma za ka samu babu to da mai za noma su wadancan kasashen ma da suke noma suka dogara ga noman gwamnatin kasar suna taimaka musu da kayan noma akwai ma taimakon wada ke manomi musamman kaga mutum ya yi gonan shanu ya yi gonan kifi ya yi gonan kaji gonan shinkafa gonan rake gonan kaza gonan kaza gonan ta taimaka masa to amma muna waye da taimaka maka irin wannan noman da muke duka da fatanya din nan ba tun an wuce shi ba yanzu mushi da shi ake ba ko ba shi bane ko ba noman fatanya ake ba har yanzu garman shanu yanzu ba nan in ka fita nan wajen magana yanzu ka fita nan wajen in nan daga nan har zuwa relo a nan wajen jikin rel nan gonakin mutane da mutane sun fi dubu biyu gwamnatin jihar ta karba yau sama da wata shida tun januwari ta karba ta kuma ce ka su yi noma kuma ta ki biyan su yana wani zalunci ne ka kada gona ta ka hana ni noma kuma ka ki biya nan je ne wata ko ki hayan wata yanzu ka waje ya su yaka an karɓi gonanka an ce karka yi noma kuma ba a baka wata ba ba ba baka wata kuma ba a kuɗi ka je ka nema ba abinda muke gudana kenan yanzu gidan sama da dubu biyu ga su gonakin su na an karba ba biya su ba kuma ba ranar biya. kuma an cika su noma kai ba dole ne wani mai da za aka je nan a sadi aka tambaya shin mannatin mutane suna ta tambaya sun ga abu su yi noma sai suka ce an ce karkuwa ya noma an ce karkuwa to karkuwa ya noma ina su yi noma kun ba su kuɗi ba ne su je jeji su sayi wata gona ko sari wani kun ba su idan kun taimaka wa noman ne wato abin da yake faruwa a ƙasar wani lokaci yadda ka zauna kai ta kuka kai ta kuka kukan hawayen kai kare ma karfe da me za ka kukan ma a to hawayen kai kare da me za ka kukan in ya kuka sai da hawaye to abin da yake faruwa na to ni to wasu abubuwan mahaifar sama ya da ka sawara su ya da ka sawara su kawai ne ya dauka jarabawa ne muka shiga sai mu gyara halin mu kawai shine mu ma mu gyara halin mu kawai jarabawa ce gaskiya wannan jarabawa ce sosai mu gyara halin mu Allah ya kawo gabanin na kwarai masu tunani sai mu gyara halin mu kawai kowa ya gyara halinsa wala wannan jarabawa ne in ba jarabawa ba ba zai yi a ce shugaban ka rika cutar da kai kuma ga hanya mafita ya sani ba zai ji wani hanyar ba wala jarabawa ne kawai kawai kowa ya koma ga Allah kowa laifin da ya san cewa Allah kowa fili kowa bai kawai tuba kawai Allah ya sanya ya da Allah zai sanya mana sura na daya ai jaraba ne ka daura maka shugaba ma da bai dace wallahi jaraba ne ka bi kanka da kanka wallahi jaraba muke ciki wallahi ko kun ci ko kun so muna cikin jarrabawa kuma laifin mai jawo mu ga kanmu gaskiya yawa wallahi in muka gyara halin mu Allah zai gyara wadanda zai gyara mana gaban nan zai kawo mana wadanda su da su saya mana amma ai kamar kun tuni wallahi alaikum ko da sai yana da rauni amma dai yana da malami kai da kuke ka shugabannin ku suke yadda kuke ga shugabannin ku suke awa Allah tawaka na ma sabi na kaman ka da gano ne me yake cewa game da noma eh. ba da matsalar tsaro ta da manoma yawanci yin noma kayan aikin noma din kamar iri maganin feshi da taki kudin zuwa min ku ba za ka yi za ka yi noman ba saurara ka ji a cikin ɗaliban na ko da ya roƙe ni can bashi kuɗi da yi zai yi ko hula ne ko kaftu ne ko ne in muranta masa bayan na ɗauka na bashi ba cikin yan kwanakin nan ba sai ce yi mun ce zuwai malam kuɗin ya taka ta sake taimaka mace to kai gaba kuma <laughs> ah, to abin ya yi tsada shi a gani yana gani da abin da ya faɗa can zai ishe shi an zo an bai kuma ya zo da isa ba to ni ma ni ni ba ni noman ba ni abin ya riga ya ya ya ya ya ya ya in irin ya tsada in amfani ya abin ya ya ya nan ina jin a yan shekarun ba da wuce ɗari shida ɗari biyar yanzu ka sani wace sai da su dubu uku dubu uku kuma ka san matsalar da yake a irin wannan lokaci ɗin abinci yana tsada ko mai kuɗi sun yi karanci to gidanka da baka ci a gidanka ba musamman mutanen yan uwan mutanen ƙauye. gidanka baka ci a gidanka ba za ka ɗauki wannan abincin ka je ka shuka shi ah. ka da tunanu ka je ka shuka ga ga yunwa a gidanka sai da wasu na son noman ba yadda za su yi ba su ma da kuɗin irin Sai wani ma ga gonan nasu yana kallo ciyawa da ta cinye ya ko dubo aikin kuɗi don shi da gidansa yana kallo tasa gonar ciyawa ta kwace saboda in ya zo gonar tasa yace zai yi to kuma in insha Allah gidansa ba za a ci ba in kuma ya tafi gonan wani to ta ka kuma gonar fa ya wada ta cinye wala yanzu abin da ke faruwa kenan kawai saboda tsabar da sun kuɗi yanzu ba kawai naira dubu ɗaya wurin sa yana gani kamar wani kuɗi ne mai yawa sai je wuni ma a gona ma zai ce dubu ɗaya zai samu ba dubu ɗaya nan ta sai ce ne ba ba ta yi abinci ba ya ba ka uzu billahi ina ta wannan ƙasa ta mu ina da mu je irin wannan matsalolin Allah sauwaka Allah sauwaka na maganar iri na shinkafa bara a cikin gari bai wuce ɗari da talatin ko da wani abu ba iri ɗin to bana a cikin garin ɗari biyu da hamsin bai kwanso ɗinta ka ga yaninka to yaninka a gidan gona kuma na gwamnati ɗari hudu ne ba to ka duba kasan nan bai kai mudu ba kuma a gidan gona da dawa ɗari hudu to zai mun yi magana kun kuje ku zage mu kaga in kan kan ka faɗi magana wata ma'aikata ga gaskiyar da su zage ka ba ga kai da ba bane ko ba da bane sai kuma suna zagin to ya da a ce yanzu a kasuwa da a sayar ɗari da hamsin a ce a gidan gona ce ɗari hudu ɗari biyu da hamsin a kasuwa a ce gidan gona wanda yake na gwamnati ne a ce ɗari hudu su ya kamata da kowa sauki a kuma kawo mai kyau an kankantarwa mutane amma a ce ya ji ko ina tsada ai nan ce maka kasan nan duk wani abin da aka ce gwamnati ke ka samu aka sun haka ne cutar da talaka ne a kai cutar da talaka ne inda ake tsammanin sauƙin tsada kai bara an raba taki a gaya su aka raba taki ba karba bana har yanzu ga damunar ta zo ina takin yake ina takin yake to kun ce noma noma da me ra'ayi noma da me ra'ayi noma ku gaya mana muna da tamboyi da yawa da mun san babu amsar su alamuna tamboyi da yawa da ne ba amsa da haka tambayar ma ta lokaci ne ba ta lokaci in kun ci a yi noma tractor wa kuka je tractor wa kuka ba shanu na garma ma na odira ne a dukkan kauyuka ɗin wa kuka yi masa garma da shanu don yi noma ai kusan halin da ake ciki amma kun da kuɗi za ku je ku gyara gidan gwamnati biliyan shida ko ku gyara inda za ku zauna ciki ku sha AC ko kuma shi ne kuke so a yi noma wani ya je yana zufa din yana neman taki babu wani ya je yana zuba eh, maganin teki babu amma kuma bar ku gyara inda ku zauna bilan shi da ko ko zama da kun ci kun koce yanzu zo kuke ma ku kara AC ku kara abin nan ko ba ku san halin da tara kake ciki ba kuma su ne kuke gode waje kawai canji canji canji canji sai eh, mun ga canji mun ga canji haka ne mun ga canji wallahi mun ga canji Allah sauka Allah sauka ya kawai ja mu koma ga Allah Allah mu koma ga Allah in ba mu koma ga Allah ba yar gidan jiya ne da mu sake cewa gare jiya da yau gare jiya da yau ko ba ka bane to ga kan ba wani? lokacin ma'azu ya zai dan yasa kokari ya tafi da Isa ya gudu ya zara ce gara ma'azu gara ma'azu gara ma'azu Isa ya gudu ya zo nasa yayi na kokarin sai tafi dan da ya zo ana gare isa ya guda gare isa ya guda gare isa ya guda to dan da ya zo shi ma ya dan yi nasa ya nasa aka ce ga eh, iya ba aka ce ga wannan ta zo yanzu amma da cewa gare na gara na gara na to yanzu ga wannan kada fa ita ma kuma ba kada ba a samo wata ba rika ce gare ta jiya ba dan kun jarabawa ce bai ta ba wallahi mun tsoro ne ba Allah kun san da yan wata ta zo aka ce gara ce kusan mun shiga uku ko ko ba ku sani ba kenan to wallahi mu koma ga Allah koma ga Allah mai kishi gifari فقل فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون wa وقارا to shine karshen magana malakum la ta me yasa ba mu koma ga Allah muna neman nutsuwa wallahi mu koma ga Allah duk wani wanda kake zai iya maka wani a duniya na wala ba iya maka komai ba sai Allah mu gyara imanin mu kawai wannan hayaniya mu fita samin ta Allah mu koma ga Allah kowa ya gyara laifinsa da yake laifuffuka sun yi yawa sabon Allah ya yawa a ban kasa yanzu Allah wallahi wannan abin da yake fara kan jarrabawa ce na ce yau al'umman musulmi mu muka kowa zama bala'i yau waye kudu kudu inda babu addini inda babu addini sun ce mu zaman lafiya inda babu addini su kansu sun yadda arewa gidan addini ne hatta kiristocin arewa wala sun fi kiristocin kudu kiristocin arewa sun fi kiristocin kudu rikon addini to me kake ga musulmi kuma ai isa an kwanci arewa ma kake ka hada musulmin arewa da musulmin kudu musulmin kudu al'ada ma ta cinye addini ka ga liman limani yana da gangan da gangansa a gefe ko ba ka suke bane limani ne da gangansa a gefe in ya gama sallah ya kada gangansa ko ba duk ka gani ma ana rawan banjo da da cikin eh, abin da atamfa a jikinsa saba zuwa ne to wai yau waɗannan sun fi mu zaman lafiya sun fi mu zaman lafiya rabanka da ka ji kudu an kashe mutum ɗari da ya mai sakata waje an kashe mutum ɗari yan bandit ko yan hawan jasi da kashe mutum ɗari da ya mu sai dai mu ake kashewa a can ɗin mu ɗin ne wani ɗan tunanin mu ko ba su bane a imo da da su sauransu sun a saba ko da akan mashin ɗinsa ko ba su bane amma su ka suna zama lafiya amma munan ba mu ba abincin ba zaman lafiya ba ilimin ba komai babu babu babu babu babu babu babu babu to duk a lokaci da ya bai mu koma ga Allah kuma gani cewa abin jarrabawa ce wallahi jarrabawa ce ko mun ki ko mun so muna cikin jarrabawa Allah wallahi muna cikin jarrabawa ko mu farka daga wannan bacci mu gano inda muke mu shiga taitayin mu ko kuma kullum gara jiya da yau kullum mu shiga gara jiya da yau na'am eh jarrabawa din nan in ba mai da cewa ayyukan mu yake jawo mana nan musibin ba ba ranar fita idan mai sabo bai yadda ma sabo yake yi ba to ba ranar tuba idan mutum yana laifi bai yadda ma laifi yake ba ba ranar tuba in mutum bai yadda bai da lafiya ba to ba ba da fara neman magani ba sai ka duk kunan bacci baka da lafiya ka yadda eh baka da lafiya to lokacin za ka fara neman magani lokacin ne kuma ka baka magani za ka karba to amma mu har yanzu ba mai yadda ba mu da lafiya ba ba mai yadda a cikin jarraba muke ba to ya za'a Allah sauwaka na a gurgudu game da tsadan abinci kungiyoyi masu biredi cikin garin nan sun yi zama yau doka ta fara aiki bayan wanda ta faru a wancan satin bayan wancan nan namu ba na ɗari uku da wasu ba an mayar mana shi ɗari hudu na satin da muke saya ba yanzu ya sake kuma duniya kuma yau kuma duna yau ma dai karu da kake talatin kuma a sun ma rage ma ba na gani sun ma rage nauyin biredin ma inna lillahi a'a ai kai ma ka san a kayyade farashi ai ka san ba abu ne bai yiwu ba ita gwamnati man fetur ta kayyade masa farashi ita ko da ta ga dama take karawa to gwamnati da inda ta ga dama tana kara abubuwan abubuwanta shine ya ce talakawanta da ta kayyade musu ai wannan kai fakar karwa ka fara kawo da tunani ba zai yiwu ba kasan da suke sa price control ai su kansu gwamnati ne ma take ragewa amma maganar price control ai ka kasance makar ka fara wannan magana yawwa to yanzu idan dan direbin an kara masa wanda kake saya da ƴaƴanka kuke dan karyawa da shi idan kudin ya zo fi karfin ka ya dace ah to su ma kai mara sai fulawa ta yi tsada suga ya yi tsada kuma suna da gaskiya suna da gaskiya fulawa ta yi tsada suga ya suna da gaskiya suna da gaskiya hmm? fulawa ta yi tsada suga ya yi tsada suna da gaskiya awwa Idan dai mu roƙon su dami dai su tausaya yawwa amma mun san wannan tsada kan wannan kan sa ba muke magana kai tsadan abubuwa din yawa yadda muke shiga kasuwa su ma ka shiga kasuwa su sayo kuma suna yi riba ne suna da ma'aikata suna da laborori suna biyan kuɗin wuta suna biyan kuɗin ruwa suna biyan ne ne ne duk gashi nan kuma duk dai gashi duk kuma cikin yake tafiya amma dai a tausaya yawa abin da ya rage wa talaka wanda ya je siyo nan da nan yanzu bubu shine biredi din ko ba shi bane shine shi ne gobe za ka so ka zo kaɗan cire iyalanka ba san daura tukunya ba to shi ne to shi ma shi ma ya zo ka dafa buhun fulawa dubu sha biyar da nawa ne buhu kafin sha nawa sha uku da yanzu ya dama sha hudu to amma ita ma fulawa da ma hana shigowa da ita ne ita gida ma ke yin ta a akwai fulawa da akwai yan waje ita ma ita ma hanzu amma yaya take ta tsada haka ta ita fulawa da Allah ya sauwaka ya zargi Buhari ya same ta dubu nawa hudu da biyar hudu da rijiyar kun ji wai Buhari ya samu fulawa dubu hudu da biyar ha to kin ka bana mara da kike talatin abin ba dubu bakwai ya same ta dubu takwas ba ba kan wannan ne muke cewa ne wani wasu ba da nake mun canje mu hakura shi a mai mu inda muke da ko ba shi bane kan wannan matsalar muka ce mun ya da canje a mai da mu a yadda muke a da eh, eh, eh, tsawon noman shinkafa noman rani suna son shinkafa Allah ya sauwa Allah Allah Allah ka tsare mu ku koma ga Allah kawai shine gaskiyar magana yawa gurguje ta ta ka a yi abuja yi eh. Allah ya na san eh eh, eh. a ah, wanda ni ma na je da ma wannan karatun da ake cike yana wannan gwamnati ai kowa da gaske. wa sani wa wa ya sani wa jiki magani kamar da yake faɗa jiki magani kowa yana ji ai yawa in ma kai baka ji wani dan wanka yana ji ko in kuma kana da tausayi ko da kai baka ji dan wanka yana ji dole ka tausaya masa ko balle mata ya ma dan wannan sai roke ka in ka ba shi yau ka ba shi gobe wata rana ka kosa amma yana da shi ba zai roƙe ka kada ga musiba ta zo gidan kowa ta kai shiga karka dauka kai kana da shi ka tsira wallahi ba za ka tsira ba wallahi musiba ta zo ba da zai tsira awwa dan ba za ka tsira ka kwanci hankali ba awwa Allah sauka إن nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 ما يصيبنا من عدم الأمن وارتفاع الأسعار والمساقفات كل ذلك نعتبره امتحانا امتحانا وبليه لأن الله لا يغير ما بقول حتى يغيروا ما بأنفسهم ما يصيبنا اليوم ابتلاء وامتحان للعقلاء لأصحاب العقول لأولي الألباب الذين يقتدرون الأشياء الذين يقتدرون الأشياء حتى يعرفوا الحقيقة أن الإنسان لا يسرع ولا يبدأ بالعلاج حتى يرضى أنه مريض ثم يبحث عن الدواء وعن العلاج وداء هذه الأمة المعاصي المعاصي والذنوب داء الأدال يفتك بصاحبه فعلينا الرجوع إلى الله بالاستغفار والتوبة توبة النصوحة كل يعيد نفسه ويعتذر بغيره وإن لم نرجع أن ما يصيبنا بلاء إذا لا نستيقظ من نومنا لا نستيقظ أبدا لا نستيقظ حتى يرجى كلنا بأن ما يصيبنا بلاء وامتحان من الله امتحان واختبار من الله لعل لعلنا لعلنا نرجو إلى الله ونتوب إليه ونستغفره ونطلب المغفرة ليلا ونهارا وإلا فكيف يكون الجنوب أو أصحاب الجنوب أكثر أمنا منا أكثر أمنا وثبات واستقرار ونحن في بلبلة وفي شغف والبلايا والمصائب القتل والتكريس والجوع وعدم الاطمئنان كل يرجع فلنسأل أنفسنا فلنسأل أنفسنا والجواب عندنا فليسأل كل منا نفسه ويجيبه اسأل نفسك وأجب عن نفسك اسأل نفسك ثم أجب عندك داء وعندك دواء عندك داء وعندك دواء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 اللهم وفقنا اللهم وفقنا اللهم وفقنا لما فيه كل خير اللهم وفقنا لما فيه كل خير وبعيدنا عن كل شر ما علمنا منه وما لم نعلم يا حي يا قيوم يا جبار اللهم اجعلنا بسد الاسلام واكرمنا بكرامه الاسلام يا حي يا قيوم يا جبار السلام